a yan uwa unwanin karatunmu shine bayyanar da jahilci na wani dattijo daga garin gusau da kuma son zuciya da ha'inci na ilimi na wannan yaron alkanawi wanda yaro ne mara tarbiyya yaro ne wanda daga yanayin shi ma za ku iya gane ba abin da ya sa a rayuwa sai neman kuɗi sai damfaran al'umma yau ya sa akawun nan ba za a gina masallaci gobe ya sa account number za a gina za a sai fili ba shi da aiki sai zaluntar al'umma billahi duk mutumin da ya sa kuɗi shi a irin makarantu da masallatai irin nau'in da ran alkiyama sai na dama illahi lazi la ilaha illa masallatai da su alkanawi suke ginawa shine masallacin nan da Allah ya ambata da masjudu dirare masallacin cutarwa wanda Allah ya hana manzon Allah da sabon manzon Allah sallah irin wannan masallacin da ka sa kuɗin ka irin masallatin da su alkanawi suke gina wallahi gara gaji ka je ka sa a coci daga sa kuɗinka a irin makarantun da su alkanawi suke koyarwa wallahi gara ka je ka sa kuɗin a coci irin masallacin su alkanawi su ne masallacin da Allah yake fa yake magana alwallazi zo masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina fa irsada liman haraba Allah wa rasuluhu min qaw wa rasuluhu min qablu wal yarifuna in aradna idhal husna wallahu yashhadu innahum lakazibuna Allah ya ce akwai waɗansu wanda suka rike masallaci wurin cutarwa wallazi zo masjidan diraran masu riƙan masallaci wurin cutarwa su zage wannan su kafirta wannan su cuta wannan wa bai da mu'minina masu raba kan mu'minai sai shehu tijani ba waliyi bane shi da abdulkadir tijani ba waliyi bane dan fodiyo ba ta zagin mutane wa irsada sun bai da masallaci madakata za su iya tattaunawa ya zai a yaƙi yan ɗariƙa ya zai a yaƙi yan shi'a kuma yaƙin liman harabar Allah su yaƙi Allah wa rasulahu kuma su yaƙi manzon Allah wal yalifun da zaka ji suna rantsewa suna cewa in arna illa husna ba komai muke nufi da wannan masallacin ba sai da kyautatawa wallahi ya shahadu innahum lakazibuna Allah ya sani makaryata ne Allah ya ce wa manzo Allah la taqum ya abada irin wannan masallacin kada ka zauna a cikin shi har abada irin su alkanawi ne ba wanda Allah yake sifanta su yake cewa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamum idan ka gansu jikinsu zai baka sha'awa amma wa in yaqulu tasma in suna magana ka saurara maganganun su ka annahum kushibun musannada kai ka ce wata azara ce abin ratewa maganan ba daɗi su ce wani kafiri ne su ce wani dan bid'a ne su ce wani jahili ne to da ka bada kuɗin ka ayi masallaci irin nau'in madamfaran wanda ba su da aiki sai damfaran mutane da zaluntar mutane yan zaman banza wanda ba sa sana'a musamman wannan yaron mara ladabi mara biyayya wannan yaron ba duk wanda suka dago shi aka san shi a social media ya yi faɗa da su ka tabbatar da izala guba ce ka tabbatar da izala rashin girmama na gaba ce ka tabbatar da izala iskanci ce ba mu yin ta kuma sai dan iska yanzu wannan yaron da kake gani wanda ya fara fito da shi a social media shine sarki zaki yayi matukar malik yana madina amma yanzu babu wani duk wa'innan mutanen da zai lissafa muku yare na su nauyi ba shi da tarbiyya malamin shi wannan muna da kaset da zamu iya samu har gobe ya ce alkarwai ba shi da tarbiyya ba shi da hankali asalin shi ba dan wuyewe ne a Lagos shan wuyewe aikin shi kenan a Lagos dan wuyewe ne amma wai a cikin izala yanzu wannan yaron madamfari dan damfara ya zo yana damfarin mutane kullum wai shehu tijjani ya ce duk wanda ya bauta ma gunki Allah ya bauta ma ko to kamar shehu tijjani ya zo ya faɗa wannan magana malamin ku ibnu kasir ɗalibin ibnu taymiya shine farkon wanda ya fara faɗan wannan magana a cikin littafin tafsir ibnu kasir ka duba tafsir ibnu kasir idan ka duba mujalladi na biyu Wannan shi wannan ibnu kasir ya ma yi wa fati hijiran manzo Allah shekara ɗari bakwai da saba'in da uku wannan mai littafin ya girma shehu tijjani ya girma shehu tijjani da kusan akalla shekara ɗari bakwai amma yadda ya fassara wannan ayar haka shehu tijjani ya fassara idan shehu tijjani ya zo ya fassara ayan a haka to a wurin malamin ku ya koya domin malamin ku ya riga shi fassara ayar yadda shehu tijjani ya fassara saboda haka zan sa muku bidiyon shi yan uwa ku tabbatar da jahilci da kuma san zuciya sannan mu zo mu ba shi karatu yadda ya dace da shi amma abin da muke kokarin gaya muku kada ku yarda wallahi tallahi billahi lazi damfaran ku yake dan damfara ne maciyin amana ne kullum ya sa muku account number kullum ya ce ku bashi zai gina masallaci kan shi yake ginawa da haka yake da fa kullum jallabiya ɗaya yake sawa amma daga sa account number nan naku da shi yake ci da shi yake sha saboda bashi da bashi da sana'a jobless ne gara mu muna da sana'o'i na yi mention din sana'a na yanzu duk mutumin da yake so a hada mai sola ina da ina da ainihin ah, kamfani na inda nake hada sola duk mutumin da yake bukatan ainihin kowace irin kalan mota ce insha Allah rabi muna harkan mota in mutumin sannan ina harkan ba da magani ina da islamic chemist ina da sana'o'i na sannan ga karantarwa ina da makaranta tawa da nake karantarwa ana biya na duk wata sannan ina karantarwa online ina da azuzuwa da nake kai karantarwa waɗansu suna america waɗansu suna japan waɗansu suna ingila waɗansu yare na kowa yanzu malamin nashi kaki su ba yanzu alkanawai yare nashi. yana ganin ma iyahu malamin nashi ilimi malamin nashi a banza yake an fahimta ko su so daga bari sanya muku abin da yake faɗa kuma in tona masa asiri ga littafi zan zo in karanta tabbatar da ba abin da ke tattare da ku sai jahilci bari samu Allah su ke bauta in ji shi mutum jani a wannan topic ne mai sauki ba shi da wahala abin da ake nema cikin wannan topic din kawai shine ina shi mutum jani ina wajen kawo kawai shine shin ya faɗi ko ƙarya ne masa shin haka ne ko ba haka ba in sai na zo da shi in ku hau ke sa su dan anti da kake to ai gashi nan ka zo ka yi karatun gashi ne kuma na zo yadda ka rantse sai ka yi kafara abin da su dan anti suke aikatawa suke danganta wa shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu idan ka duba cikin littafin ruhul adabi na Shehu Ibrahim Allah ya kara masa yadda ko kuma idan ka duba cikin littafin eh, Jawahir Rasail za ka ji inda Shehu Ibrahim Allah ya kara masa yadda yake barrantar da kan shi da su ɗan anti Shehu yake tabbatar da su ɗan anti ba sa tare da shi eh, Shehu Ibrahim Allah ya kara masa yadda a cikin ruhul adabi shafi na tara za ka ji yana cewa Labuda, min ruju ila Allah bitauba ba makawa duk wanda ya ce ya shi mabiyina ne shi masoyina ne to ya koma izuwa wurin Allah ya rinka yawan tuba izuwa ga Allah wamtisalin ta hanyar kamanta abin da Allah ya ce washtinabin nawahi da kuma nisanta duk abin da Allah ta baraka wa ta'ala ya hana in ji shehu Allah ya kara masa yadda in Allah ya ce a yaba kaza to ka aikata in Allah ya ce a bari a bari to sai shehu Allah Allah ya kara masa yadda ya ce man arada an ma ma'ifi hali duk wanda yake so ya kasance tare da ni cikin hali na sai ce falyas luk dariqi fil ƙawali. to ya shiga hanya ta abin da na faɗa wal af'ali da ayyuka ta sadil awamiri ta hanyar bin umarni umarnin Allah washtinabin nawahi da kuma nisantan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana fi zahiri a zahiri wal baɗini da baɗini wata addushi da kuma kishantuwa an gane ko wata addushi da kuma kishintuwa wata shawuki da kuma shauƙantuwa ilal wasuli izuwa saduwa ila mardatillah zuwa yarda Allah wa rasulihi da kuma manzon Allah sai shehu ya ce amma man sibu ilaina amma wanda yake jingina kanshi zuwa gare mu wa yartakibu shay'an amma yana aikata wani abu min mukalafati shari'ati al-mudahhara abin da ya saba ma shari'ar manzon Allah mai tsarki biktihamil muharramat ta hanyar kutsawa abubuwan da Allah ya haramta su aikata wa tarkil ma'amurati abin da Allah ya bada umarni kuma su ki aikatawa sai sai fa ushhidu ina shaida ma Allah fa ushhidukum ina shaida muku anni bari'un minhu ba ni ba wannan mutumin to kaga aikin su dan ga gashi Ibrahim ya rubuta da hannun shi ba shi ba su dan anci amma da yake kai ba adali bane ku ba adalai bane duk abin da kuka kwaso shi ba ku Ibrahim ya aikata ba shi Ibrahim bai ce aikata ba amma sai ku ce wa'innan mabiya wa Ibrahim ne kuma shi Ibrahim ne ba su umarni bacin ga shi Ibrahim da hannun shi ya rubuta a cikin littafin sharuhul Adabi ya rubuta littafin yana ɗan shekara 21 ne littafin da shi Ibrahim ya fara rubutawa Ya yace Allahumma inni bari'un mimma sala haula Allah ka shaida babu ni babu duk wanda ya aikata mummunan aiki da matsayin ya jingina wannan abin gare ni da matsayin cewa shi almajirina ne to kaga wannan jahilci na farko kenan da kuke da ƙarya da kage da sharri da kuke ma shehu Ibrahim kuke cewa su dan anti almajirin shehu Ibrahim ne shehu Ibrahim ne ya koyar da su gashi a cikin littafin shehu da kanshi ya barantar da kanshi da su dan anti ya ce babu shi babu su babu shi babu aikin su wannan kenan bari samu ku ci gaba da sauraron shi ce ma gidansu ɗan anti in mummunan fahimta suke wazancin shehu kun taimake su ta hanyar karantar da su hakikanin abu shehu tijjani yake da sai da kuskuren fahimta sa'annan mu ma da muke da awa mu ce haka ne kun taimaka man taimaka sauran al'umma ki sama kuka ja bakin kuka shiru wala aƙida ɗaya kawai dai sirri ne ta shehu ibrahim wa iyyakum wa ifsha'a sirri li ghairi ahli al wajib katumul asrari wa izharu si jima'i har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya biya bukatar shi da matar shi ya fito ya gaya ma wani to wannan mutumin ya saba ma Allah ya saba wa manzo Allah ya saba wa addinin musulunci kaga wannan sirri ne amma addinin musulunci ya ba da umarni a boye wannan sirrin in ba in bai ba da umarni ba kai din tunda ai kwanan nan tunda karamin yaro ne kai kwanan nan kai aure Allah ka fito ka sadu da matakka a tsakanin mutane a titi sai ka ce wannan ai ai ai ai ai ai in zai yiwu to kaga ashe akwai sirrin da ake boyewa jahilci ne ke damun kuma Allah dai yana cewa asirru fi ma yusirru fihi wal jaru fi ma yujharu fihi asirru fi ma yusirru fihi wal jaru fi ma yujharu fihi ko a sallah akwai inda ake bayyana akwai inda ake boyewa don banda kai jahilci ne lallai akwai ilimin da ba a so ka je ka yi maganin ilimin a gaban waɗanda ba ahalinsa ba ka je ka duba in ka duba Imam Tirmidhi ya kawo in ka duba nan kasa kasa ma cikin cikin Muqtarul Ahadith Nabawiyya za ga yadda malamin Muqtarul Ahadith Nabawiyya ya kawo hadisi afatul ilmi an nisyan illan ilimi shine kai kamanta wa ida'atuhu wulakantar da ilimi kuma an tuhaddisa bihi gaira alihi ka ba da labarin ilimi ga wanda ba ahalinsa ba ashe yanzu ba zai yiwu mu na cikin gida ka ɗauka ka je kana gaya ma wani wanda ba wanda yake waje ba bai halatta ba yanzu mutumin da bai yarda da Allah ba bai da manzon Allah ba matukar ba wa'azi zaka mai ba ka je kana ba shi labarin abin da ke cikin gida na musulunci to kaga annabi ya ce wulakantar da ilimi ne ka bada labarin ilimi ga wanda ba ahalinsa ba na farko kenan na biyu kuma akwai hadisi duk da akwai magana akan hadisin wanda ya zo a busa siga biyu kallimin nasa ko haddisin nasa ala qadri fahimihim ko haddisin nasa ala qadri uqulihim hadisin imam ali da manzo Allah ya ce ya ali in zaka yi magana da mutane ka yi magana da su a bisa gwargwadon fahimtar su gwargwadon hankalin su kada ka faɗa musu abin da kansa za ta ɗimauce sayyidina aliyu ya taɓa yin wata magana a gaban sahabbai cikin sahabban hada sayyidina abubakar ce, kun gani nan ba na son rahamar Allah kan sahabbai ya buga kun gani nan ni nake da abin da Allah bai da shi ni nake da abin da Allah bai da shi kan sahabbai ya buga eh sannan ce ina buƙatan Allah ya haɗa da fitinar duniya na aliyu ya kama kafa zai tafi sai sahabbai suka ce ya aliyu mun san kai ne kofin ilimin manzo Allah wannan ilimin da ka kwarara mana wallahi ya karfin mu kai mana bayani mun yadda kai ne kofin ilimin annabi kaga magana ne ma na zahiri amma saboda me ya fi karfin kwakwalwa sai da aka musu bayani daga sayyidina aliyu aka shawo ilimin sufanci sayyidina aliyu ya ce da nace bana buƙatar rahamar Allah ina mura ruwa rahamar Allah ne yanzu in ya ko ya ji kana zan yi rashin lafiya wannan rahamar bana buƙatar ta yanzu yace da nace ni nake da abin da Allah bai da shi ina da mata Fadima ina da ƴaƴa Hassan da Hussein wa qul alhamdulillahi allazi lam yattakiz waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun wa lam yakul lahu waliyyun min az-zul wa kabiru takbira Allah bashi da da Allah bashi da mata Allah bashi da aboki bashi da abokin tarayya kaga magana ta fito na uku yaji ina neman fitinan duniya fitinan duniya da nake nufi ina neman Allah ya bani dukiya domin yi ma addinin musulunci aiki da 'ya'ya masu albarka Allah ya ce inna ma'amwalukum wa auladukum fitna Allah ya ce 'ya'yanku da dukiyanku fitina ne to shi sai na aliyu yana da ɗaya daga cikin sabbin manzan Allah da aka shawo ilmul ne daga gare su ilmul haqiqati daga gare su kamar yana faɗa a cikin waƙar da yayi yake cewa inni la aktumu min ilmi jawahirahu kai la yaral haqqa zujalin fiftitina bi jawhari ilmin law abu bihi laqila li anta mimman manya abudul wasana walasta halla rijalun muslimu da dami yarawna akbaya ma akbah ma yatunani hasana yake cewa inni la aktumu min ilmi jawahirahu ni imam ali an ɓoye wani irin ilimi wanda yake diamond ne daga cikin ilimi na shi yafi mun kwanciyar hankali kai layiral haƙƙa ah, ah, ah, kai layirar haƙƙa saboda kada ya ga gaskiya zu jahalin abocin jahilci faiftuti na yi fitine ni bi jauharin ilimin da jauharin ilimi lau abu mu bihi da zan yi furuci da shi laƙila li an tabi manya abdul wasara da an ce mun ina cikin masu watan gumaka walasta halar rijalun muslimuna da mi kai wallahi da zan yi furuci da irin maganganu na sufaye Dama wasu mutane sun halatta jini na ya rauna akbaha ma ya tuna ni hasana mummunan aikin da suke aikata mun kuma su rika ganin abu ne mai kyau to kaga wannan magana ne na Imam Ali akwai abubuwan da dole na ilimi ne ana ɓoye su sirri ne ba kowa ake faɗawa ba Ki kanka yanzu in banda kai jahili ne alkanawi ai akwai ka da ba ba kowa kake faɗawa ba da kai sai Allahnka sai kuma matarka sai kuma kan kan kan kan akwai waɗannan surukan tsakanin Allah da bayinsa babu sirri tsakanin bayi da bayi babu sirri kar ka manta Allah ma fa shi ya fara yin sirri da manzo Allah sirrin da har yanzu a ƙur'ani a babu musamman aka yi ba sun magana kana, fakana qaba ne au adana fa auha ila rabbi ma auha wallahi duk malaman tafsirin duniya ba wanda yake gaya maka sirrin da aka yi tsakanin Allah da manzon Allah ana. kowa in yazo sai da yace Allah wallahu a'lamu Allah shine mafi sani eh, sun magana dalla, annabi yazo ya ƙara kusa zuwa kusa da Allah fakana qaba qausaini au adana sun zama kamar tsakanin kwari da baka tsakanin Allah da manzon Allah suka zo kusa da juna hmm? fa wa ila abdi ma awa sai Allah ya yi ma bawansa wahayin abin da ya masa wahayi to wannan sirrin da aka yi tsakanin Allah da manzo Allah ba malamin tafsir bidiyon da zan so in tabbatar da ha'inci da jahilci irin na wannan yaron alkanawi wallahi bisa lalura nake kula nake kula alkanawi amma ka je ka tambaye malaminka malaminka wanda ya fara dadda kai ka fi shi madama haka koyarwar izala take ɗalibai su rika ganin sun fi malaman su kamar yadda mai gemu a makogoro wanda ne jana'izarsa kwanan nan kuma rena shehu tijjani da ya da rena shehu ibrahim sai Allah ya nuna karamarsa sai sai shehu sai Allah ya nuna ainihin aya a kansa domin ya zo ya ce ya fi shehu tijjani ilimi ya fi shehu ibrahim ilimi sai gashi ya zo yana ta tuba tubai a arabiya ma arabiya ma littafi ma bai iya karantawa ba arabiya ba bai iya ba mutumin da ya zo ya ce ya fi shehu tijjani ilimi mutumin da ya zo ya ce ya fi shehu ibrahim ilimi sai Allah ya nuna mai ƙarya yake ba abin da ya sani man kala ana falaisa huwa wanda ya ce shi ne to ba shi bane to bari in sa muku wannan ta wannan ainihin ɗan tasha asalin shi fa ɗan wannan ne fa ɗan tasha ne fa a Legas ɗan tasha ne irin irin yan tasha tashan nan a Legas amma wai ya dawo yanzu a izala shine malami haka suke zaka samu iyayensu ba komai bane yan iskan gari ne za samu malaman su ba komai ɗan iskan gari ne amma lokaci guda su zo su samu malaman addini wanda sun an haife su a cikin ilimi sun taso a cikin ilimi sun ma addinin musulunci hidima amma wa'annan ƴaƴan ƴan tashan garin wai su zo su rika ganin wa'ancin jahilai ne su ne malamai musamman ma dai wannan wanda ba shi da alaka da ilimi ta nesa ko ta kusa ba wani dangin shi da suke da alaka da ilimi kamar yadda albani ya faɗa ya ce shi duk dangin su babu malami ba haka suke irin wa'annan jahilan bara in kun ji magana a gare yanzu yanzu kwanaki na zo na yi karatu na kawo hujjoji na da ya rasa abin da zai sai koma yana zagi na ko yana ce min boka in shehu tijjani ya faɗa wannan maganan to zan kawo wanda ya riga shi faɗa shi ne ibnu kasir a cikin littafi kuma ibnu kasir ya zo kafin shehu tijjani da kusan shekara ɗari bakwai amma bari in bari ku ji abin da yake faɗa insha Allahu rabbi daga nan sai in muku bayani in Allah eh, yace sun ki cin biri sun ci dala. wato sun ji ga wata bauta zuwa ga waɗansu gumaka yace amma dai ba yadda aka yi allan da suka bautatawa haka yace yace allan suka bautata wannan magana tana cikin albabul khamis cikin jawahirul ma'ani albabul khamis babi na biyar cikin alfasul al-awwal fi zikr al-ayat al-qur'aniyya cikin jawahirul ma'ani albabul khamis الفصل الأول في ذكر آيات القرآنية ديدي نن شيو زاك جا أبن ديجي تي وند سكبوت تتاو كما كاما الله سبحانه وتعالى duk mutumin da ke da aƙidar gunkin nan Allah ne la kafiri na shine qaulan wahidan la khilafa qaulan wahidan Yau kun ji abin da wannan jahilin alkanawi ya zo yana faɗa yana ma wata Jani ƙarya wai wata Jani ya ce duk mutumin da ya bauta ma gunki wai wai wai Allah ya bauta ma duk mutumin da ya bauta ma gunki Allah ya bauta ma to alkanawi muƙaddara cewa abin da maganar take nufi kenan kuma ka ce duk wanda ya faɗa ka kafiri ne to ka ka kafirta malamin ka saboda jahili ne kai baka sani ba ga wannan littafin ibnu kasir ibnu kasir din nan manya manyan yana daga cikin manya manyan ɗaliban ibnu taymiyyah idan aka ce imam idan aka ce abdulhadi ibn abdulhadi aka ce imam zahabi to wallahi na ukun sa shine mai wannan littafin ibn kasir wanda mai wannan littafin yanzu yayi wafati ma shekaran shi da yayi wafati bayan hijirar manzon Allah da shekara da shekara saba'in da bakwai shekara ɗari bakwai da da da da da saba'in da hudu bayan hijira yi wafati shekara ɗari bakwai da saba'in da hudu shi kawo ku tsakanin shi da shehu tijjani wannan ya girma shehu tijjani kusan shekara ɗari bakwai shi ibn kasir ɗin nan to barka ji abin da ya faɗa yanzu in duk wanda ya faɗa wannan maganar kafiri ne to ka ka kafarta malamin ka ka duba karkashin cikin suratu ka duba karkashin cikin suratu suratu ra'adi idan ka duba aya ta sha biyar daidai da ya zo karfassaran walillahi yazidu man fis samawati wal ardi dau'an wa karha wa zilaluhum bil ghudwi wal asali kuma a ƙarƙashin fassarar wannan ayan da bashi wata jari wancan magana. amma da ke kai mahaicin addini ne sai ka tsallake waɗancan kuma ga jawahirar ma'anin zan karanta wa mutane sai ka tsallake maganganun shehu tijjani sai ka zo inda ra'ayinka yake inda za ka datsa kawai dan ka ba shehu tijjani ƙage to in har shehu tijjani ya faɗa wannan maganar cewa duk wanda ya bauta ma gunki Allah ya bauta ma to ga wanda ya riga shi shine ibnu kasir barin karanta muku ah, yakhbiru ta'ala an azmatihi wa sultanihi allazi kahara kulla shay'in Allah yana ba da labari gami da girmansa da ikonsa allazi ƙahara kulla shay'in Allah da ya rijaye dukkan kowane abu wadana lahu kullu shay'in kuma tun wani abu da ka sani a duniya wadana lahu ya yana bauta ma Allah yana ma Allah addini ko menene yana ma Allah addini haza saboda haka ne yasjudu lahu kullu shay'in duk abin da ka sani ko ka sani ko baka sani ba abin ko ya sani ko bai sani ba yana ma Allah su jira. yana bauta ma Allah ɗau'an ta hanyar biyayya an gane ko minal muminina daga cikin muminai wa karhan akwai ko masu bauta ma Allah dole ko sun sani ko ba su sani minal kafiri daga cikin kafirai kaga kafirai bautan da suke yi suna ganin kamar suna bauta ma wancan gumakan ne to ko ba sani ba Allah suke bauta ma gashi malamin ku ne kawo <laughs> karkashin ɗau'an wa ba ku da adalci jahili ba ku karatu gashi nan a rubuta a cikin littafin ku idan kafiri ya je ya tsugunna ya sa ma gunki ya sa ma kanshi gunki haka yana bauta ma gunki a lokacin shi zuciyar shi ce take bautan gunki da cikin shi amma ruhin shi Allah yake bauta ma bai sani ba dole ko ya je ko wallahi malamin ku ne ya fara rubutawa gashi kuma shi ne ba abin da ake nufi amma da ku jahilai ne karatu yayi gabas ku kun yi yamma wannan ayin babu ishikali shi yasa a karkashin fassarar wannan ayin shawtu tijjani da yazo shi yasa ma ya fi zahiri amma ya tsallake gashi a littafin ku ya riga shi hurjan zuwa kusan shekara ɗari bakwai jahili bakwai karatu to ga jawahirul ma'anin jawahirul ma'ani shehu tijjani yana magana akan rabe-raben soyayya soyayya soyayya na soyayyan halitta sai ya dawo yana magana akan soyayyar da kafirai suke ma Allah da soyayyar da kiristoci suke ma Allah da soyayyar da yahudawa suke ma Allah ai kiristoci da yahudawa ai sun san akwai Allah sai dai sun ce Allah biyu ne ko uku ne wa yahudu uzair ibn uzair ibn Allah wa qalatul nasara masih ibn Allah yahudawa sun ce uzairu dan Allah ne amma sun san akwai Allah nasara sun ce isa dan Allah ne ai sun san akwai Allah to tunda sun san akwai Allah yuhibbunahum ka hubbillah suna san Allah ai to shehu janna magana akan san Allah shehu janna magana akan cewa duk abin da ka sani na duniya yana ma Allah kalan bautar shi ko ya ko ya so sai shehu janna ya zo yi wannan bayanin wai sai suka canza karatu ya yi gabas su kuma sun yi yamma da yake maha'incin addini ne ya karanta bai fi sadara biyu sadara biyu ba bai ma kai sadara biyu ba bai kalma uku ba shaujan na magana wal mahabbatur rabi'a soyayya ta soyayya ta hudu duk ya tsallake nan da zan samu ku cika bakan biyu za ku ji ya tsallake duk wani abubuwan sai ya tsallake bai karanta ba saboda in ya karanta za a fahimci karatun sai ya tsallake da yake da yake ainihin maha'incin addini ne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 yace hiya muhabbatul imani billah ita ce soyayyar imani da Allah wa hiya muhabbatu jami'il mu'minina ita ce ainihin ah, soyayya ta dukkanin mu'minai an gane ko to kaga yi magana akan soyayyar da mu'minai suke mawa suke ma Allah hmm? to sai zo wal muhabbatur rabi'a soyayya ta hudu sai ya ce al'amma ita ce soyayya ta gama gari soyayya ta kowa da kowa kowane halitta wallahi ya san akwai Allah kuma yana san Allah soyayya ta, ta gama gari sai ce wahiyal lil lil kufari kasa a wurin kafarai kuma ita ce keɓantacce soyayya soyayya ce ta gama gari akwai soyayya ta bantacciya ta musulmai akwai soyayya kuma amma wahiyal lil kufar ita ce ta kafare fa inna yuhibbuna Allah ta'ala domin kafare suna san Allah mahabbatal uluhiyya soyayya ta kasancewar shi Allah lima huwa alaihi min kamalil uluhiyya wa umumiha saboda abin da Allah ya kasance a gare shi na cikan ainihin shi Allah ne da kuma gama garinta illa annahu mukhtalifuna fi hadhihi martaba, sai dai su sukan saba a cikin wannan martaban fa minhum man ahabba Allah daga cikin su akwai wanda yake son Allah ta'ala ma ma'rifatihim bil bil uluhiyya da kasancewar ya san Allah ɗaya ne daga cikin su kafirai sai ce kal yahudi masalan kaman yahudawa an gane ko wa minhum man ahabba Allah daga cikin su akwai wanda ke son Allah ghaladan ta hanyar wasa minhum bin nisbati al-uluhiyya li ghairihi wanda yake jingina ma Allah akwai Allah sannan akwai wani Allah eh irin su nasara su suna da trinities ko gozza fada gozza gozza fada gozza moda gozza holy spirit ko trinities sai ya ce illa annal haqqa wata wata'ala ta lahum fi tilkal albasi Allah ne ya tajalli a cikin wannan duk wani libas wani abu da zaka gani mutum ya je yana kokarin bauta mai Allah zai tajalli a ciki wannan kuma maganar jalli in bacin ku jahilai ne babu wani wai idan Allah ya ta jalli a abu fa baya nuna cewa wai wannan abin ya zama Allah kamar yadda Allah ya ta jalli wa bishiya Imam Shaukani a ƙarƙashin wannan ayan Falan falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan ka je ka duba abin da imamu shokani ya fassara Falan ma zahara rabbuhu lil jabal yayin da Allah ya bayyana akan dutse ya bayyana ya tajalli Allah ya tajalli Allah zai iya tajalli a dukkanin halittunsa a wannan littafin Allah zai iya tajalli a wannan littafin amma bai nuna cewa dan Allah ya yi tajalli a littafin nan shikenan kuma Allah ya zama littafin nan fa da mabanci yanzu annabi Musa ya je daidai gindin wata bishiya ya ga haske yana zuwa sai ya bishiyar tana magana kuma kuma a cikin bishiya aka ce mai inna ni ana Allah ni ne Allah to bishiya ta zama Allah kenan a Allah ne ya tajalli a cikin bishiyar duk malaman tafsiri haka suka fassara gindin bishiya innaka bil wadi al muqaddas duwa wa raktartuka ma inna ni ana Allah la ilaha illa ana fa abudni wa qimis salata li zikri yana zuwa ya ce fakla ana alaka cire takalminka innaka bil wadi al muqaddas duwa ka zo wani fili mai tsarki da ake kira duwa wa tuka ni na zabe ka amma wa yake bi magana ba bishiya take magana daga jikin bishiya yake jin magana duk malaman tafsirin duniya sun tabbatar da magana daga jikin bishiya yake fitowa to Allah ne ya tajalli a jikin bishiya amma ba bishiya bace ta zama Allah ku rinka fahimtar karatu ba ya ku jahilai duk halittun Allah Allah zai ita jalli a dukkanin halittunsa idan kaga sarki mai mulki ya, samu mulki Allah ne ya ta jalli a jikin shi ya ara mai sunan almaliku idan ka ga mutum mai yawan kyauta mai bayarwa Allah ne ta jali ya ara mai sunan almudi ko asakiyu an fahimta ko kaga yana ba da kyauta amma asalin mai kyautan waye mai kyautan Allah to ku rinka yin karatu bai yi ba wai a ce wai dan Allah ya yi tajalli a jikin abu wannan abin ya zama Allah a'a su masu bautan gumaka a ganin su Allah ne ta yi a jikin wannan gumakan suke bauta ma gumakan kuma in sun bauta ma gumakan da niyyar bauta ma gumaka jikinsu ne ke bauta ma gumaka amma wallahi ruhinsu Allah ke bauta ba sani ba ruhinsu shi ne karkashin walillahi yazidu man fi samawati wal ard dau an wa karha abinda shehu jani ke magana fa kenan ya kawo ayar amma da yake wa'annan wabiyan azzalumai ne suka yanke suka karkatar da karatu karatu yayi gaba su sun yi yamma lika madal ulwiyati fa habbahu fa ahabbuhu wa abaduhu min haisu la yashuruna sai suka so shi sai suka bauta mai ta yadda ba su sani ba suka so shi sai suka <laughs> bauta mai ta yadda ba su sani ba su suna ganin suna bautan suna bautan gunki amma akwai makamin da a zahiri Allah suke bauta masu ba su sani ba amma ba wai gunkin bane Allah ba kuma gunkin ya zama Allah bane ba haka shaudijani ke nufi ba in kuma haka shaudijani ke nufi to haka ka kasir shi ma yake nufi gashi a rubuta a cikin littafin na karanta muku in kuma abin da na karanta ba daidai bane kuma daga wannan maganar da na yi ba wani ƙarin bayani da ibnu kasir yi ita kenan aka wuce wa zilalun biluguri bai ƙara wani bayani bari na ce ka karanta gaban aya ko su bayani wallahi babu wani ba wani bayani a gaba abin da ya faɗa kenan shi ma ya wuce ibnu kasir to shine fa shautu jani yake cewa falola annahu tajalla lahum fi tilkal albasi وجذبهم zalika tajalli ila muhabbati uluhiyatihi ma kanu yaltafituna Ila, Tilkal, Ausani. ba dan Allah subhanahu ta'ala ya yi tajalli a bisa wannan abin da suke bautawa ba ya kuma ja su da wannan zuwa wannan tajallin da yi ila mahabbati uluhiyatihi a bisa san kadai shi ma kanu tuna ila tilkal ausani ai da ba su karkata sun waiga zuwa ga wannan gumaka ba wala an wala an yalmu da ba su kusance ta ba da ba su je kusa da ita ba ko kaɗan fadalan an yi abu duwa ballantana masu bauta mata fahim muhibbuna lillah su masu soyayya ne ga Allah abidu da lahu masu mai biya ne min hasu lashi da ba su sani ba amma ba wai shehu tijjani yana tabbatar da ibada su ta zahiri cewa wannan ibadan da suka yi sun bauta ma Allah Allah ya yarda da wannan ibada bane a'a ana magana akan bauta na baɗini bauta ne wanda suke yi na dole ana magana akan ibadatu ibadatul kharhi ibada ainihin da ake yin ta dole ba wai ibadar da kake wacce Allah ya ce kai kai ba kuna bauta ma Allah dole amma kowa ku sani ba Kanta ake magana ba sai shehu tijjani ce wa hazil ibada wannan ibadan hiyal mu'abbar ita ce ake fassarawa an haga barinta bis sujudi karha da Allah ya ce walillahi sai Shehu Tijjani ya kawo kala kala subhanahu wata'ala walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi daw an wa karha wa zilaluhum bil wal asali to sai Shehu Tijjani ce fa kullu abidin aw sajidin duk wanda yake yin bauta aw sajidin ko yake sujjada li ghairillahi ga wani Allah fi zahiri a zahiri ma ba a ne ba shi zai Shehu Tijjani ce a zahiri a zahiri ma to fa ma abada bai bauta ba wala sajada bai sujada ba illa lillahi tabaraka wa ta'ala sai ga Allah an an zo karkashin wancan aya kenan a zahiri me wanda yake zuwa ya je bauta ma Allah wanda yake zuwa ya bauta ma gunki to in an zo wannan a karkashin fassarar suna yi ma Allah bauta ingi ko sun su ko ko sun so ko sun ki to ka ki kama Allah bautan lokacin da kaje ka sa kanka a ƙasa a lokacin kana ganin kana bauta ma gunki ne sa goshin nan da kai kana bauta ma gunki to a wannan lokacin ba gunkin kake bauta ba Qur'ani kuma gunkin ya zama Allah bane ba a'a ka yi ma Allah bauta ne ko ka ki ko ka so wa zilalum to hatta su kansu gumakan ba inuwa bane gunki wataƙila a sassaka shi ne da zinari ko a sassaka shi da dutse ko a sassaka shi da kwalba kwasa sa kashi da itace ko to shi kanshi Allah ya ce wa in min shani illa yusabbihu bihamdi komai yana ma Allah tasbihi da, da, zinarin da itacen da kwalba dukkan su bayin Allah ne to shi kanshi gunkin gabaki ɗayan shi shi kanshi yana ma Allah irin nau'in ibada yusabbihu lillahi ma fi samawati ma fil ardi halittun samai da ƙasai suna ma Allah tasbihi to a cikin halittun samai da ƙasan akwai gumakan su ma dukkan su bayin Allah ne akwai da wannan maganganun su baye ne jahilai ba ku iya gane maganin su bai kuma magana ce ta zahiri ba magana bace mai rikirkitarwa magana ce wallahi a buɗe magana ce a buɗe an gane ko sai ya ce li annahu huwal mutajalli fi tilka albas domin Allah subhanahu wataala shi ya tajalli a wannan libasin amma ba a wannan halin a wannan halin halin ibadan su karha Allah ya tajalli a halin ibadan su karha sai suka bauta mai karha ko sun ko sun so amma ba wai wannan ibada ita ce ibadar musulmai ibada da Allah ya da ita ba kullama tasjudu lillahi ta'ala wa ta'buduhu wa tasjudu ka'ifatan min sadwati jalalati subhanahu wa ta'ala walau anna barazat li ibadati al laha wa barazat liba laha biduri tajallihi fiha la hudumat fi asra'i min min darfatil aini ligirati subhanahu wa ta'ala a lokacin da suke wannan bautan in bacin tajallin Allah da buruzin Allah subhanahu wa ta'ala yadda Allah yake kishin abauta ma waninsa da gumakan da su kansu da tintini sun rushe da dukkan su gabaki sun lalace an fahimta akwai wani abu da Allah ya bari akwai masu bautan shi na dolan na dolan ya bar su hanyar da za su bauta mai a dolan ko sun sani ko ba su sani ba eh bayin ne duka yana son su sai ce to sai alkanawi duk sai ya tsallake waɗannan karatuttuka sai ya taho nan wajen da ya taho nan wajen sai ya ce aisha shehu tijjani ya ce kala ah, ah, subhanahu wa ta'ala li kalimihi musa Allah ya faɗa wa ah, annabinsa musa inna ni ana Allahu la ilaha illa ana zan samu ku jefa abu ne sai ya ce wa illa wa ilahu wa ilahu fil luga abin da kira da ilahu a cikin luga huwal shi shine abin bautawa bil haqqi da gaskiya ai ba luga ba duk inda ka zo aka ce la ilaha illallah za ce ma'anahu la abu da bi haƙƙin illallah ba a lugga ne kawai a wurin malaman tafsiri ma haka yake malaman shari'a jahili zaka wutar da hankalin mutane ka ce wai ana maganar shari'a an dawo maganar luga a wurin malaman shari'a ma almulama abu da bi haƙƙin illallah shine shine ma'anan al'ilah shine ma'anan al'ilah la ma'abu da bi haƙƙin illallah huwal ma'abu bil haqq sai dawo kaulu ta'ala la ila illa ana yani la ma'buda gairi haka ne ba wani an bautawa da gaskiya sai ni ma'ana sai Allah wa in abada al-ausana man ha? ko da masu bautan gunki sun bauta ma gungunki ma abadu gairi ba su bauta ma wani na ba ba kuma ana nufin wai gunkin ba ne Allah a a lokacin da suke wannan bautan ta dole ko sun so ni suka bauta ma ko sun yadda ko ba su yadda ba ni suka bauta ba amma bauta fa ta dole a ƙarƙashin wannan fa malamai suke magana jahili a ƙarƙashin bautar da ko ka sani ko baka sani ba ko kana bauta ma Allah ko baka bauta ma Allah akwai yadda dole kama Allah bautar ka a ƙarƙashin wannan ba ake magana jahilai wala tawajjahu bil khudu'i wa tazallul li ghairi ba za su zo da kaskantar da kai da wulakantar da kai ba za su je su yi wa wani na ba bal ana al ilahul ma'bud ba haka ba Allah ya ce shi ne Allah shi ne abin bautawa shi ne Allah ƙwaya ɗaya kuma abin bautawa an gane ko fihim a cikinsu haza ma'ana kauli ta'ala la ilaha illa ana fa'budni wannan shi ne ma'anan faɗan Allah tabaraka wa ta'ala to da ya zo ala hazal minhal bai ma san ma'anan al hal ba sai tsallake wallahi bai sani ba zan samu muku ji to na baka karatu alkanawi ma'anan al hal da larabci shine an nazmu shine an kamar yadda zaka ji Ali ibn al-Husaini yana faɗa a cikin zuhudu yuwali qaulaha nasqan wa wa'azan nasqu shine tsara abu to ala hazal min hal abu sa wannan tsarin dan na ka tsallace kalman baka san ta da ka san ba anta wallahi zaka fassara amma zan sa samu al'umma su ji wannan shine karshen raddi da zan yi ma alkanawi amma zan sanya muku bidiyon ku ji daga farko har karshe amma na san alhamdulillah al'umma kuna fahimtar wannan karatu da shubaha da ƙarya da suke zuwa suke yi malaman mu ka ɗauki littafi ka kama fassara ba tare da ka tambaya ba to in dai shehu tijjani ya ce duk wanda ya bauta ma gunki Allah ya bauta ma to ibnu kasir ya riga shi faɗa domin ibnu kasir ɗalibin ibnu taymiya ya zo kafin shehu tijjani shekara 700 bari bako da bidiyon insha Allah rabbi ku saurara har ƙarshe amma na riga na gama warware wannan shubaha ta ƙarya ta jahilci na wannan yaro alkanawi wanda ya faɗa ka kafin wannan shine hukunci mutlaq wannan shine hukunci da am bi hamish na kitabu ba juz'i na daya shafi na ɗari da hamsin da tara ga abin da shehu tijjani ke cewa shehu tijjani ya ce qala subhanahu wa ta'ala li kalimihi musa alayhi salatu wassalam kan ya tsallake Allah ya faɗi ga wanda ya yi magana shi shine annabi musa tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce Allah ya ce masa innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budu lallai ni ne Allah babu abun bauta bisa cancanta ce ni fa'budu ni dan haka ka bautata min sai shehu tijjani ce wal ilahu fil lughati ya ce abun bauta a lura a yaren larabci da aka ce alidawu ya ce huwal ma'abu haƙƙi shi ne ta da gaskiya sai ya ce wa ƙauluhu ta'ala nan rike min nan ya ce lura ba yanda za a yi kana magana shari'a ka ɗauko alhaƙiƙatul lughawiyya ka zo ka sa ta anan saboda ka tabbatar da aƙida kowa Allah ne alhaƙa'iq inda malamai suka yi bayani da cewa wannan ma matsala ce khilafiyya amma alhaqa'iq guda uku ne akwai alhaqiqatu shar'iyya shine Allah ke magana ko manzon Allah ke magana akwai al ukhfiyya shine istilahi da wasu mutane suka sawa kansu suke amfani da shi sa'annan akwai al lughawiyya haqiqa ta lugha kuma wannan a hakika ta lugha ba akwai alamar tambaya a ce Allahu wal haqi amma tasliman jadadda sallama masa to yaya za ka ɗauko alhaƙiƙa al-lughawiyya ka zo ka tabbatar da da kowa Allah ka janyo faɗin Allah bayan Allah yana magana da alhaƙiƙatu shar'iyya to amma duk da haka mu je mu sallama ce wal ilahu fil lugha in an ce ilahu a lugha a yaren larabci shehu tijjani ce huwal haƙi shi ne abin bauta da gaskiya sai ce wa qauluhu faɗinsa shi Allah la ilaha illa ana babu abin bauta bisa cancanta sai ni ya ce ya ani shi tijjani ce Allah ya la ma'abu da babu wani abin bauta ghairi wani na babu wani na kuma abun bauta babu wani ya ce to ina masu bautar gumaka za a ce babu wani abin wanda ba Allah ba to masu bautar gumaka ba sai ya ce wa inna abadal ausana man abada ko da masu bautata wa gumakan sun bautata wa Allah to babu abun bauta ba Allah wasalatu wasalamu ala sayyidina muhammadin wa ah, kamar yadda muke kokari mu isar da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama addini amana ne shi addul amanati ila aliha Allah ya ce kuma da amana zuwa ga ahalinta wai za hakamtum bainan nasi an takumu bil adli in za kuma mutane hukunci kuma su hukunci da adalci yan uwa al'umma musulmi mu sani wallahi wannan bawan Allah Idrisu jakin Bauchi ba wallahi barazana ne ga najeriya barazana ne ga addinin musulunci domin gabaki ɗaya sa aƙida ce wacce ta saba ma addinin musulunci sa aƙida ce wacce ta saba ma jamhuriya ta ahlus sunnat wal jama'a aƙidar idris wallahi aƙida ce ta ta'addanci aƙidar idrisu aƙida ce ta koyar da rashin zaman lafiya aƙidar idrisu aƙida ce da take koyar da tarzoma yanzu kamar wannan idrisun a ce ba shi da aiki kullum ya zai tada hankalin mutane ba shi da aiki kullum ya zai ya haɗa mutane faɗa da al'umma idris dutsen tanshi ba shi da aiki kullum ya zai ya haɗa mutane faɗa da gwamnati yanzu a ce wai a garin bauchi alhaji bala kauran bauchi gwamnan bauchi kana garin bauchi amma irin wannan masu aƙidan boko haramun irin su idrisu irin wannan masu aƙidan 'yan ta'adda irin idrisu masu koyar da ta'addanci amma a ce arsa yadda za a yi da su yanzu al'umma mu yi amfanin zanga-zanga zanga-zanga ba ta taɓa haifar da ɗa mai idanu ba zanga-zanga na in za ku zo ku yi ta lamana a biya muku a yi muku abin da ku yake so fa ni'ima babu laifi amma zanga-zangan da za ku fito a zuban mu da jinin ku a kashe ku a banza a rurrushe muku shagunguna a banza a sace muku kayayyaki a banza kuma bikatar ku ta zo ba ta biya mai amfanin yinta yanzu ana neman zaman lafiya a Najeriya ana neman kwanciyar hankali a Najeriya amma ku ji irin maganganun wannan jakin dutsen tashi saboda shi baya son zaman lafiya to jakin dutsen tashi idan ka isa dan Allah in za a yi zanga-zangan nan ka fito ka fito ka jagoranci zanga-zangan ƙarya ne ba zai fito ba haka zai je ya murƙushe a cikin ɗaki da shi da iyalansa da 'ya'yansa in dai har da gaske ne kana ba al'umma umarni su fito zanga-zanga to dan Allah ka zama kai ne jagora ba inda zai je zai kurmushi a ɗaki daga shi sai iyalin shi ba zai fito a yi zanga-zangan nan da shi ba amma yake zuga 'ya'yan mutane su zo a kashe su yanzu kai idrisu inda kana da tunani da hankali yau ina aka ce abu da zanga zanga an kashe ɗanka zaka ji daɗi ko an kashe kannuwarka zaka ji daɗi ko an kashe yayarka zaka ji daɗi ko an kashe mamarka zaka ji daɗi to ya za ka rinka ai wa'azin ta da tarzoma ka rinka ba yara umarni su fita a kashe su a banza batun kai ba fita ka yi ba in uwa bari ban ku da bidiyon shi ku ji insha Allah rabbi abin da yake faɗi kuna ɓata lokacin ko waɗannan azzaluman shugabanni kuna kare su har kuna cewa wai kar a zuga mutane a ɗauki makami za mu zuga za mu zuga in dai azzalumi ne jahili maziyaci in da iya kauda shi a kauda shi kar ka kawo mana wani ra'ayin barbahari ba wajen aiko mana barbahari ra'ayin sai faɗa mu ma muna da namu ba hadisi ba ne mu muna da akasin haka ma in ka ce mana wai wai alaman cewa mutum halin sunna ne a ga yana yi wa shugaba addu'a kan mimbari to mu kuma abin da muke faɗa alama ne na malami dan bid'a ka ga yana yi wa shugaba addu'a kan mimbari muna muna da muna da salaf akan haka muna da salaf alama ne malami na bid'a ne ya rika yi addu'a wa shugaba kan mimbari a gaban jama'a saboda ka ka kara mana magana albar Buhari wai alama ne cewa mutum ahlus sunna ne wai in yana addu'a wa shugaba to to annabi ne fara. ya kamata amma ku kuna yan uwa kun ji irin maganganun wannan jakin wallahi jaki jaki ne kai da ta Idrisu idan ka isa da kake cewa za ka ziga matasa su fito kana kiran shugabannin Najeriya da azzalumai akwai azzalumi da ya wuce ka mutumin da ya ce baya neman taimakon annabi ai babu babban azzalumi irin mutumin da ya ci mutuncin manzon Allah wanda duniya nan da abin da ke cikin duniya ne nan wallahi muna cin albarkacin annabi wallahi ko mun ki ko mun so muna cin albarkacin annabi domin annabi rahama ne wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina ya rasulullahi ba mu aiko ka ba sai dan ka zama rahama ga talakai rahamar Allah da babu irinta Hmm? amma ka ce ba ka neman taimakonsa to in akwai azzalimi babu azzalimi wanda ya fi kowa zalunci irin ta jaki amma yanzu saboda tsabagen wa'azin ta da tarzoma ka ce wai zaka ziga yara su fito zanga-zanga to in zaka ziga yara su fito zanga-zanga a ganga ka zo kai ne jagora kar ka zama a matukar kai da lakin ma martu bihi wa mastaqamtu fa ma qawli laka istaqimi ata'amuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun kar ka zama amartukal kaira na baka umarni lakin ma martu bihi amma ni ban tsaya da wannan umarnin da na bayar ba wa mastaqamtu ban tsaya akan abin da na bada umarni ba to fa ma qawli laka istaqimi me dalili na da zan ce kai ka tsaya akan wannan aikin alheri eh kar ka zama irin mutanen da Allah yake cewa a ta'amaruna nasu bil birri za ku rinka ba mutane umarni da aikata aikin alkhairi watan sauna anfusakum amma kuna mantawa da kawunan ku wa antum tatluna alkitaba alhali kuna karanta qur'ani littafin Allah abala taqiluna ba ku da hankali ne ba ku da hankali ne kai da ta idrisu tsakaninka da Allah yanzu wannan A ainihin umarni da kake ba yara na tayin da ma har ma kake cewa wai zaka kashe ku kashe shugaba yanzu wannan ba alama ba ne na boko haram za ku ba da a kashe shugaba a ina ne aka ce shugaba don bai yi adalci ba a kashe ko musulmi ne a kashe ba rashin adalci ko zalunci ai baya sa mutum ya zama kafiri A zalimi ba bai zama kafiri eh yau in shugabanku zalimi ne addu'a za ku mai Allah ya shirya shi Allah ya daidaita shi amma ba ka ba da umarni ka ce wai an gan shi ma a kashe ba yanzu shugaban kasan kake da umarni a kashe ko gwamnan jihar Bauchi Dr. Idrisu wa'azin ka gabaki ɗaya wa'azin ta da tarzoma Wa'azin ka gabaki ɗaya wa'azi ne ba ra san zaman lafiya ba in dai kai Dr. Idrisu ba munafikin Allah ba ne. ba an ce za a yi zanga-zangan ba mu kuma muna ta kira saboda mun san matsalan da ke cikin zanga-zanga mu fa a garin ka zo na muke fita zanga-zanga mu ba mu irin wacce ba mu gani ba mun tabbatar muku da ba ta haifar da ɗa mai idanu mun tabbatar da fita daga zanga-zanga ba wanda ake cutarwa sai talakawa sai 'ya'yan talakawa to mu kuma wallahi muna tare da duk abin da za a ce za a cuci talaka ko za a kwana talaka ba za mu ba za mu goya muku baya daga baya a zo a cuce ku ba mu abin da muke faɗa ko da ba za ku ji daɗi ba za mu faɗa muku gaskiya saboda wallahi azim akwai waɗanda muna nan mun samo labarin sirri ta ƙarƙashin ƙasa akwai waɗanda suna nan daga ɓangaren kudancin najeriya sun turo jama'a ƙungiya ƙungiya su dawo arewacin najeriya don a ziga 'yan arewa su zo su yi zanga-zanga su kuma 'yan kudu sun janye idan aka fito zanga-zanga wa'innan 'yan kudin za su rinka tsokano abubuwan da za a kashe mana 'yan arewa ba ku san cewa tuntuni 'yan kudin nan suna jin haushin faɗar da aka yi na biyafara ba wanda ila yau mai na haza an hana ainihin inyamurai saboda inyamurai 'yan ta'adda ne an hana inyamurai mulkin najeriya suna jin haushin haka kuma suna so duk abin da aka yi saboda an karar da inyamurai sosai a wannan lokacin saboda sun zuwa ta'addanci shi yasa suke shirya ma arewa kowane irin makirci don su ga an sirra ma wancan kisan gilla da aka yi musu to ta ƙarƙashin ƙasa akwai wanda suka shiryo ba burinsu a yi zanga-zangan ba burinsu ku musulmai ku fito in kun fito sai je su tsokana gwamnati sai a zo a yi ta kashe ku a yi ta kashe ku a yi ta kashe ku to mu da muke wakilanku mun ji irin wannan abin ya bullo daga ƙasa ta ina za mu bari a zo a kashe ku ko ba za mu fito mu gaya muku gaskiya ba ba za mu fito mu gaya muku gaskiya ba dole mu fito mu gaya muku gaskiya akan cewa ku zauna a gidajenku ku yi addu'a annabi sallallahu alaihi wa Alaihi wa sallama shi ne ya faɗa ya ce idan kuka rayu za ku ga saɓani da yawa kuma in zalunci ya kai zalunci inna ma'al usri sara akwai lokacin da sauki yana nan zuwa duk tsanani sauƙi yana nan zuwa fa kullu laylin ba'dahu naharu wa kullu usrin ba'dahu yusaru bal kullu usrin ba'dahu yusrani kama ata an ahmad al-adnani a nan garin kaduna akwai mutanen da mun gani sun fito zanga-zanga ba dan karo ko rigima ko neman wani abu a wurin gwamnati ba a'a neman 'yancin addininsu amma ba ta musu da daɗi ba ku duba ba fa kalubale ba tunkarin gwamnatin aka yi ana so a rushe ta ba ba a ji da daɗi ba ina kuma zanga-zangan da zaka fito kai burinka ka tunkari gwamnati kana ganin gwamnatin za ta kyale ka ko kuma wasu su shigo cikinku su zo su aikata wani abu gurɓataccen abu daga cikinku daga nan shi kenan an samu hanyar da za a hallaka ku to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce la iraqatu dami imri'in muslimin ahwan inda Allah min zawali dunya wa da a zubar da jinin musulmi guda daya gara duniya da abin da ke cikin duniya ga baki daya da ainihin zube duk wanda ka ji ya ce shi yana goyon bayan zanga-zangar nan to bai taba ganin masifa da bala'i ido ido ido da ido bane bai taba gani ba garinsu babu irin wannan tashin hankalin illa waɗanda yake ji shine na masu satan mutane irin a zo da daddare a sace mutane bai taɓa ganin abin ido da ido ba ne amma ka tambaye duk wanda yake garin Kaduna ka tambaye duk wanda yake garin Jos wa'annan wuraren da ake yawan yin hatsaniya za su tabbatar muku duk wani abu na tashin alkhairi ba alheri ba ne zanga-zanga ba alheri ne mu da muke garin Kaduna yan shi'a suna fitowa zanga-zanga tun zamanin Kanal Hamida Ali muna ganin yadda take kayawa tsakaninsu da su da ainihin shugabanni muna gani muna ganin yadda take kayawa muna gani a shin wannan abu da ke faruwa in banda Dr. Idrisu makiyin Allah ne makiyin manzan Allah ne in Allah ya kai mu gobe gobe ko jibi da ake cewa za a yi in ya isa ya fito ya jagoranci mutane ya fito ya jagoranci mutane a cikin wannan zanga-zangar ya fito a najeriya wane ne wanda baya jin jiki babu wanda baya jin jiki amma zanga zangan a zamanin goodluck so nawa ake tayar da zanga-zanga a kan wata bala'i wani masifa da ake ciki ana samun abin da ake nema ba a samu illa a fito a sata dukiyar mutane a kashe rayuka a yi kone-kone 'yan kasuwa a kulle banki a kulle ya zama an yi na kwanaki duk mutumin da kaga yana cewa a yi zanga-zanga to yana da karancin tunani duk mutumin da yake cewa a yi ainihin zanga-zanga to yana da karancin hangen nesa sannan duk mutumin da ke ba da umarni a yi zanga-zanga yana da karancin sanin ilimin rayuwa yana da karancin sanin ilimin rayuwa domin idan ka san matsalan da zanga-zanga take kawowa wallahi al'azim ba za ka ce ba ka so a yi zanga-zanga ba idan an shiga cikin musiba da bala'i abin da ake nema ya zai a samu mafita yanzu ba gashi ba malamai sun taso suna ta maganganu hankalin gwamnatin ya tashi kuma an samu wakilcin waɗansu daga cikin malamai sun tafi har wurin shugaban ƙasan sun zauna da shi sun gaya mai halin da ake ciki a dawo da subsidy domin jama'a na cikin tashin hankali eh a buɗe boda a rinka shigowa da abinci abinci ya yi wahala eh a dawo da subsidy na man fetur a dawo da subsidy na nepa na wutar lantarki dukkan abin da zai kawo ci gaba a najeriya kuma waɗannan shawarwari mun ji daga bakin waɗansu daga cikin malamai da suka taya suka je suka isar da koken talakawa sun ce lallai shugaban ƙasa ya amsa cewa in Allah ya so ya yarda zai yi ƙoƙari ya ga abin da ya dace zai abin da ya dace to shin maimakon a ce ana fitowa zanga-zanga an zubar da jini kuma ba a samu abin da ake muradi ba me zai hana menene zai hana tunda yanzu hanyar sada zumunta ta yawa a social media a yi rubutu a cikin takardu kamar yadda ake a ɗaga ga abin da muke bukata ai ta yin haka to ya fi a fito zanga-zanga a toshe hanya barayi su yi amfani da wannan daman su sace dukiyar mutane ba ta gari su shigo su yi amfani da wannan daman a kakkashe mutane to don Allah dukkan mutumin da ainihin aka yi kira zuwa gare shi akan kada a yi abu kaza ya ce sai ya yi musamman abin nan malamai suka yi kira ko musamman abin nan ba alkhairi ce shi sai ya yi da Allah Allah ya tabbatar da shi ya fito ya yi zai gani shin abin nan da zai yi alkhairi ne abin da malami zai hango jahili ba zai hango ba abin da mai hankali zai hango mara hankali ba zai hango ba idan zanga zangar nan alkhairi ne idan kai ɗan ɗariƙa ne a cikin malaman ɗariƙa shugabanni jagorori waye ka ji ya fito ce a yi zanga-zanga idan kai ɗan ɗariƙa ne ka ji shau ɗaya da ya fito ce a yi zanga-zanga yau in alkhairi ne shau ɗaya da rubuci zai ce mu fito mi kuma wallahi da zami idan alkhairi ne in ɗariƙa kake ka ji shak sharif sale ya fito ce a yi zanga-zanga wanda su ne mafi girman mutanen da suka rage mana jagororinmu a Najeriya a yanzu a cikin su waye ce a fito a zanga-zanga in ku alkhairi ne wallahi azim a sun fito sun ce a yi a lokacin da jaridar Daily Trust ta aibata ah, manzo Allah sallallahu ko wata daga cikin jaridun naman da kowace ce amma kamar Daily Trust ce ko ta aibata manzon Allah shi da rubuce ce a fito ko da za a mutu saboda wannan fitan alkhairi ne ko da za a mutu an taɓa manzo Allah lokacin da Debora ta taɓa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu mutumin da bai ce a fito a nuna alheri da damuwa ba saboda wani abin alheri ne in ka mutu ba ka mutu a hanyar kare musulunci ya kare manzon Allah to yanzu ka fito wasu gurɓatattu su shiga cikin ku su je su aikata su tsokano gwamnati ko su tsokano ko a tada rigima na kabilanci a zo a kashe ka idan ka je wajen Allah zaka ce ai dalilin mutuwarka ka zo kare Najeriya ne ko ka zo ka da subsidy ne idan kai dan izala ne ba wahabi a cikin malaman ku na wahabiya in dai ban da marasa hankali irin su Idrisu wanda dama shi tababbe ne ba mai hankali bane dan ta'adda ne waye kaji a cikin malaman izala masu hankali kaji balalawa ya fito ya ce a zo a yi zanga-zanga ko kaji haya jingiri ya fito ya ce a yi zanga-zanga ko kaji kabiru gombe ya fito ya ce a yi zanga-zanga alhaji balalau ya ce a yi zanga-zanga kaji to a kaddara ma 'yan shi'a wanda su an zalunce su iya zalunci an kashe musu 'yan uwa hatta 'yan shi'a ba sa goyon bayan a zo a yi zanga-zanga har 'yan shi'a da saboda haka duk ɗan iskan da ya ce zanga-zanga ba fashi ga hanya nan ya fito kuma in shi ya cika tace ɗan iska in zai zanga-zanga nan ya zo kaduna ya bar garinsu ya tashi ya zo kaduna in dan bauchi ne ya bar bauchi ya zo kaduna ya zo ya zanga-zanga a kaduna ya ga yadda ake yin ta idan ana kuna iskancin ku a duk inda ko ga dama kuna samun nasara wallahi banda cikin garin kaduna domin shugabannin kaduna ba sa daukan wargi me zaka yi iya iskanci a kowane irin lungu ka boye to idan mutum ya cika dan iska ne zai fito zanga-zanga wanda har yana cewa har ya fito yana cewa za su ziga a kama shugaba a kashe to shi Idris ya cika tace ta dan iska ne da Allah ya zo Kaduna ya zanga zanga ba a can gefe Bauchi ba ko ya zo Abuja ya zanga zanga ko kuma ya tafi Lagos kan ga waɗannan garuruwan guda uku ba a ɗaukan wargi a cikin su ba kana can zamfara ko kana wani wani gari can kana cewa zaka fito to kana ƙauye kana lungu lungu ba kake zo tsakiyar Najeriya inda wargi baya zuwa ka zo kai zanga zangan ka gani ana ta gaya muku maganan gaskiya ba ji ana ta gaya muku maganan gaskiya za ga mun fito muna faɗan gaskiyan nan ka samu waɗansu kai jahilai wanda muna abin mu dan Allah mu ina gwamnati ma ta samu ina gwamnatin ta samu mu ba buƙatan gwamnati ta samu Allah ne muke buƙata ya samu ba mu buƙatan gwamnati ta samu manzan Allah muke buƙata ya samu ballantana ma har za mu je mu zauna da gwamnatin da za a ɗauki kuɗi a bamu sai ka ji wasu wawaye wanda ba su da tunani ba san me suke yi ba ai an ɗauki kuɗi an baka eh an ɗauki kuɗi an baka to waye ya ɗauki kuɗin ya bamu wannan muna yi ne saboda ba yadda za a yi tarzoma ta kawo zaman lafiya a ƙasa mu da muke kaduna yau idan aka yi wani rigima in aka sa mana idan aka sa mana doka kwana ɗaya kun san bala'in da muke shiga ciki ne kwana biyu a ce an sa doka ba shiga ba fita komai fa ya tsaya cak tattalin arziki tsayawa yake yi to duk mai neman a yi tashin hankali wallahi bai mallaki hankalin kansa ba ne. za zaka samu yan zaman banza ne waɗanda ba su da abin yi shi ne. kuma duk mutumin da yake tunanin wani shugaba ne shi zai kawo mai abin da zai ci ko shi zai hana shi wani mutumin mushriki ne ba yahudi ne domin yahudawa su ne iza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hazi wa in tusibhum ya yatayyaru bi Musa wa Mammaa. idan kyakkyawan abu ya zo musu sai ce daga kansu ne in mummuna sai ce musu sai ce Musa ne ya jefa su Allah ya ce a ah, abin da ke samun ku daga Allah ne saboda haka Dr. Idris kai da kace zaka zo ka jagora zanga-zanga bismillah ko kuma zaka ziga su wata zanga-zanga to bismillah eh ai ba a kaudar ba a kaudar da banna da banna banna a kaudar ita da banna wallahi babu sai kace kuma kusan shugabannin Najeriya ba zanga-zanga za ta iya za ta iya canza za ta iya canza halin shugabannin Najeriya an banda ma 'yan Najeriya waɗansu daga cikinsu suna neman samu a cikin tashin hankali me yasa zamanin zamanin wannan me da suna Buhari ba ku ce za ku yi zanga-zanga ba wani irin wahala ne ba a sha ba saboda ai kun san shi taurin kan shi ba zanga-zanga ba ko me za ku yi ko kallon ku ma ba zai yi ba wallahi tallahi Buhari ba zanga-zanga ba ko me za ku yi ba zai kalle ku ba kun sani sai yanzu kuna cewa za a yi zanga-zanga mun ga inda Libya ta kama mun ga yadda zimbabwe ta yi mun ga yadda gaza syria ta yi ga kasashe nan wanda suka fito zanga-zanga karshe mun ga yadda sudan sudan syria ta zama kofai ta zama abin tausayi arzikinta ya kare me ya jawo haka duk zanga-zanga zai zama rikicin kasa rikicin kabilanci rikicin addini saboda haka ni wallahi al'azim in bacin mummunan maganar da na ga wannan ta jakin yayi na rena shugabanni da kuma zagin mutane wanda shi kan kan kan kansa azzalimi ne mara imani ne da tajaki wallahi bai da imani mara tawakkali mutumin da a cikin ɗalibansa ɗalibansa ya mai sata ya kama shi a mahaifa ya kore shi wannan mai tauhidi kenan mai duma da bakin shi bai faɗa ɗalibin shi bai mai sata maimakon ya koyi da manzon Allah in ya kama shi ya mai nasiha amma har da kai shi wurin yan sanda da bakin shi bai faɗi wannan mai tauhidi kenan wannan malamin arziki kenan kuma ne abin koyi zo yana ziga mutane su fito don dan Allah ta idire su idan ka isa ɗaya ga watan nan da ake cewa za a yi zanga-zanga to ka zo ka jagoranci zanga-zanga sai mu tabbatar da cewa kai mai tauhidi ne amma wallahi manafikin Allah sai dai murkushe a gida da shi da iyalan shi so da ba inda zai je amma yana ziga ƴaƴan al'umma su tafi zanga-zanga akan shi so a banza saboda haka ƴan uwa wannan takaitaccen raddi ne zuwa ga Dr. Idris da kuma shawarwari maganar mu shawara ne balligu anni walau ayatan ka isar da saƙon daga gare ni ko da aya ɗaya ne amma ba za mu tilasta muku ba ba za mu tilasta muku ba duk wanda ya ga zai fito bismillah ga fili ga mai doki yawa gwamnati ta hana abu ka ce za ka yi eh su ba suna can da 'ya'yansu a kunshi a gida ko kuma za a haɗa ku da tiyagas gas da ruwan zafi in abin ya yi tsamari ma a haɗa ku da bindigogi to yau ko da ji maka ciwo aka yi ko da ji maka ciwo aka yi ba zalunce ka ba baka koma baya ba da na zanga-zanga abin da take gadarwa har da kashe-kashe a tsakani to me amfanin me amfanin abin da za a ce an yi shi ya kawo ci baya saboda ga mu dai kira muke yi tsakaninmu da Allah muke gaya muku mu da muke garin Kaduna mun ga zanga-zanga ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba mun ga abin da take gadarwa shi shi yasa muke faɗa muku gaskiya amma ba don komai ba to amma annama kaddarar rahmanu kana da abin da Allah ya kaddara zai faru sai ya faru masu fita in sun ga za su fita ga fili ga mai doki amma mu dai haƙƙinmu ne mu ba ku shawara duk wanda yake da niyya ma ya cire niyyar haka a zuciyar shi domin ba alkhairi ba ce na farko tana dawo da ƙasa baya na biyu takan zama sila na tada tarzoma na uku zanga-zanga takan kawo silan zubar da jini takan kawo sila sata takan kawo sila na faɗan ƙabilanci hmm? sai ga jahilai daga cikin mutane in ana fara magana wai an baka kuɗi to mu ina gwamnati za ta gama ta bamu kuɗi ma ina muke alaƙa da wata gwamnati ina ta samu babu ko kun taɓa ganin mai ɓaro ta je taron gwamnati ko a gidan gwamnati ba na zuwa gidan kowa ba kuma na tare da kowa na tare da Allah da manzo Allah amma ku bayin Allah da kuke bibiyan mu haƙƙin mu ne mu isar muku da amana haƙƙin mu ne mu gaya muku gaskiya kuma abin da Dr. Jaki ke dora ku akai shi ba zai fito ba in an ce a fito ma wallahi shi ba zai fito ba me zai sa ba za mu gaya muku gaskiya ba shin an gaya muku gaskiya dole sai abin da zai dace da ra'ayinku ne za mu faɗa muku ai ba dole sai abin da zai dace da ra'ayinku bane ko za ku ji daɗi ko ba za ku ji daɗi ba wallahi sai mun gaya muku gaskiya yanzu kuna kallon cewa yanzu sai mun fito sai mun rinka ce muku kada ku yarda talakawan Najeriya ku fito a yi zanga zanga duk wanda ya fita aka kashe mai da wallahi sai kuka da mu sai ta su malam wanda su suka zuga mu ko ko ko matarka ta fita a kashe ta ta hanyar zanga zanga wallahi sai kai kuka da malamai ko kanin ka ya fita a harbe shi sai kai kuka da ainihin shawarar da malaman suka bayar amma aka ce ku yi haƙuri inna ma'al usri yusra dukkan tsanani yana tare da sauki eh abin da Allah ya tsara mana ba zai taɓa gushe mu ba abin da Allah ya tsara mana ba zai taɓa kaucewa daga gare mu ba da saboda haka kuma wannan shawara ce gare ku ba wanda za mu matsa ma tayuwar hmm? rasul ballig ma unzila ilayka min rabbik wa illan taf'al amma ballagata ta, wata risala risalati mu da mun isar da sako ne balligu anni walau aya amma ba mu ce dole sai kumbu ba duk wanda ya ga zai fita ga fili ga mai doki wanda ga ba zai fita ba wannan ya rage na shi mu dai muna gida babu inda za mu je lokacin da kuka fita zanga-zanga mu kuma za mu zauna mai ta annabi Muhammad salati gara mu zauna mai karatun diwani mm, mu roki Allah Allah ya kawo mana sauki a halin da muke ciki gara mu zauna mai karatun diwani gara mu zauna mu yi ainihin salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuka mu zuwa ga Allah kuma daman shi muke kai ma kuka ba kowa ba saboda haka ne dakta jaki lallai jakin jaki ne kai da kake cewa za ku yi zanga-zanga ba fashi kuma kana ziga yara in an samu shugaba a kashe to dala ranar maganka da makami ka tunkari abuja ko ka tunkari gidan gwamnan bauchi ka zama kai ne jagora da za ka yi zanga-zanga daga in ka samu shugaban ma ka kashe dan allah a wani addini ne a wani addini ne a wani addini ne za a ce wai malami ya rinka furtawa ɗalibansa cewa in sun samu shugaba su kashe shugaba fa wani addini ne wannan yanzu kai idan ɗalibanka suka maka tawaye da daktaki zaka ji daɗi ɗalibanka su yi maka tawaye su zo za su yi maka zanga-zanga zaka ji daɗi ko kuma ɗalibanka wani daga cikin su ya ce a kashe ka zaka ji daɗi saboda haka yan uwa wannan raddi ne zuwa ga dakta Jaki kabe da maganar zanga-zanga wannan ita ce maganar mu ta ƙarshe insha Allah akan maganar zanga-zanga wanda shine maganganu da ne guda uku haƙƙi ne akan mu mai isar da saƙo aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum fi kulli amin